har zuwa jiya laraba 29 ga watan yuni da ke daidai da ranar dubin farkon watan zulhijjan shekarar 1443 manyatan nishar 2000 kacal ne suka sabka kasar saudiya daga cikin 7,194 da suka samu rajistar hukumar alhazai wannan ya sa wasu daga cikin ejoji da manyata dukkansu mata suka yi tattaki a jiyan domin kai koke a ofishin firaminista da ke nan ya mai Faruwar wannan al'amari ya sa hukumomi fitar da sanarwa inda suka yi kira a kwantar da hankali domin a cewar su sun ɗauki matakan kawo ƙarshen tsaikon da aka fuskanta a ayyukan jigilar alhazai. Ministan bunƙasa kiwon dabbobi Tijani Abdulkadiri shine kakakin gwamnati. Ga yau muna da kamar alhazai 1973 wa'anda za mu sun ta yi. Abin da ya rage dubu ne da cikin maricen nan muna jiran jirgi za ya zawa wannan jirgi zai iya ɗaukar mutum 320 ba ɗaya za ya zuwa yana zawa kamar kusan su bakwai gobe muna jiran wani babban jirgi shi ma wanda zai zawa yana da dama ya ɗauki mutum 560 shi ma zai tsayawa har sai alhazan sun kare kenan gwamnati ta ɗauki alƙawalin za a ɗauka duk matakan da suka dace a ɗauka don alhazanmu su isa maka. kamfanin max air na najeriya ne yake da kwangilar jigilar alhazan nishar a bana saboda haka muka tuntubi wakilin kamfanin alhaji bukari sani zilli don jin ta bakinsa akan tsaikon da ya haddasa tayar da jijiyoyin wuya a wajen jama'ar wannan ƙasa tsaiko da aka samu ya zo daga matsaloli da dama kasan saudiya ba ya yiwuwa su wa'anda suke da alhazan nan in ba su kama otal ba ba ta yiwa ka sabkan musu da alhazai kuma mu da kanmu an samu matsaloli cikin kwana biyu daga wajen wanda yake kuma Allah ya samu ciwo karfin shi in Allah ya yarda matsala ta kare za mu kai kowa ga yanda muka yi sinye ɗin kwantara saboda ka sani waɗansu sun zo sun gito sun sa siyasa ba mu siyasa cikin aikin Allah mu fatar da muke yi abin da muke tambaye al'umma a taya mu da Allah sa yi lafiya a kare lafiya. Baya ga matsalar jiragen dakon alhazai wata matsalar ta daban da ake ɗauka a matsayin dalilan da suka haddasa wannan jinkiri matsala ce ta rashin samun visa. Alhazai 6,870 kowane ya samu visa ɗin shi. Wa'anda suka rage 324 ne su ma ana na ana gaggauta samun visa ɗinsu kenan duka alhazanmu insha Allahu za su samun visa a ranar uku ga watan yulin da ke tafa ne ake rufe filin jirgin saman madina yayin da za a dakatar da sauka da tashin jirage a filin jirgin jidda a ranar shida ga watan na yuli lamarin da ya jefa maniyatan Nijar cikin halin zulumi inda a yau waɗanda suka fito daga jihohi ke cika makonni kusan biyu a yamai suna jiran zuwan jirgin da zai kai su ƙasa mai tsarki abinda ke nufin galibin su sun cinye rabin guziri tun a nan gida sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.